Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. ana rawa Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun ji yadda sinadarai ko kuma ababen kimiyya da ke cikin ire-iren haɗe-haɗe da masu shan miyagun ƙwayoyi suke har haɗawa su sha ko kuma su shaƙa domin kasancewa a cikin maye. Kun kuma ji irin cututtukan da ake kamuwa da su a saboda shan miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankalin. da suka haɗa da ciwon huhu da ciwon hanta da ciwon ƙoda, da ciwon shiga ko kuma mutum ya haukace da dai sauransu. Masu shan miyagun ƙwayoyi kuma da su ake amfani wajen aikata miyagun abubuwa tunda ba su cikin hayyacinsu, kai wasu mutane ko kuma matasa benelin maganin mura suke sha fiye da kima domin kawai su kasance cikin maye. To, za mu ci gaba ko kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya. Ganalin magani ne, ɗan uwa, a kiyaye, a daina sha a yi ana ta hada hanya, haka ba kyau. Me ya sanya maganin mura ne, ko kuma kun sha ku yi maye? To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To, jinkita ga wani abu masu kuma adana fitsari wa sai bayan ya yi kwana goma a sha kuma fa. To don fitsari kin san an fitsarin mutum akwai su nitrogen da sauransu kamar iska haka da ke fita daga cikinsa. To su kuma suka shiga suna iya canza maka yadda kake ganin abubuwa. Su makantakar da kai kenan? eh sai su sai su canza in suka shiga kamar kwakwalwar ka shiga jininka sai su canza kamar in ka ga abu za ga ya canza maka za ka kana ganin abubuwa ba kamar yadda ya kamata ba kana ne cikin maye kenan eh kana cikin maye kenan eh kana cikin maye musamman maye sosai mai tsanani to wani irin illa game da kiwon lafiya kuma fa masu shan fitsarin nan yake musu so shi wannan mai kamar iska din in ya shiga huhun mutum to eh. shi kuma wannan yana yana illa ne ga huhu kamar shi ya shiga huhun kai kana sha da yawa to yakan illa daga huhu daga baya ma za ka samu abin da ake kira su emphysema da sauransu yadda ma numfashi zai zo maka aiki in kana shan shi da yawa in kana shakan shi da yawa kai an kana shakan mai fitsarin ba sha su sha eh, suke ai wani lokaci ba sha wani lokaci ai kamar sukan sukan shaka ne kamar iskar da ke fitowa kamar kin san wadansu ma suna har kamar irin su glu glu din suna shakan su shi ma gudu wanda ake sawa a haɗa abu da abin ya lalace? Eh waɗansu suna shaƙa shi ma don na karanta abin da suke. da Waɗansu suna shaƙan shi. To duk haka shi kuma shi ma wannan iska ne in ka sa shi akwai iska gas da ke fita da kishin suka shaƙa to shi kuma sai sa su irin mugun maye shi kuma. To ai muna batun kiwon lafiya ne. Eh. To ka ce kamar fitsari yana bata huhu. Eh no iskan da iskan da ake kin san ba wani lokaci ba shin fitsari suke gaba ki ɗaya ba akwai iska da ke fitowa da suke shaƙa. To iskan ne yake bata huhu. Eh iskan da ke shiga ya shiga huhu mutum sai ya bata shi. To haka yake kam da kwatami? eh da kwatami shi ma iskan ne suke a kwatamin da iskan ne da ke fita akwai inda ya haɗu din akwai isko kamar wadansu abubuwa da chemicals da kamar abubuwan da ake haɗawa suke fita da wani iska da ke fita daga cikin su gas da turanci to shi suke shaƙa shi ke sa su shi ke sa musu abin da suke samu a ciki. To taya kuma fa me yake wani irin cuta yake samu mutum? To shi taya ɗin kin san in ya ƙone hayaƙin nan da ke shiga huhun ɗan adam don tayin illar shi ma ta fi yawa hajiya. To. Don akwai ɗansu abubuwa barkata kin san tayayen da ake yin sa. akwai abubuwan da ake haɗawa don tayan ya karfi akwai su waɗansu masu kamayoyi da waɗansu abubuwa to akwai abubuwa da yawa in ka shaƙa da yawa ka haihuwa zai iya halaka gaba ki domin abubuwan da ke ciki sun yawa mahajiya chemicals da ake kira turanci don kin san da ake haɗa taya to in ka ƙona ta shi hayakin na duk waɗannan abubuwan na fita a cikin hayaƙin. to ita kuma ya take shafar lafiyar mutum. to kin san shi wannan hayakin da suke shaƙan shine ai wannan ma hayaƙin yayi yawa zai iya ɓata maka ba har idon ka domin yakan sa idon in ya shiga idonka da inda kake shakar komai zai bata waɗannan wuraren hajiya yana iya makantar da kai in dai ka tsaya da yawa in dai baka lura in ka tsaya da yawa zai bata idonka ba zai makantar ga baki dama zai bata idonka hajiya to Allah ya sauke amin amin hajiya to, likita ko, ko akwai wani ƙarin haske ne da za ka yi masu sauraron mu game da shan wa'annan miyagun ƙwayoyin? Eh hajiya akwai waɗansu cututtuka masu tsanani waɗanda suke tsananin gaske da waɗannan ƙwayoyin ke kawo hajiya. Wanne da wanne kenan? Su ƙwayoyin da ake sha ɗin nan kamar irin su tramol, su codeine, su opioid duk waɗannan ƙwayoyin da ake sha da suke juyar ma mutane da hankalin. Eh cututtukan da kace masu tsanani su. To na farko ƙwayoyin nan in ka sha su suna rage numfashinka yadda ma za su yanke yadda kake numfashi ba a hankali ba zai hallaka ka kuma sukan sa ciwon zuciya wani wanda ya haɗu da irin yanka numfashin da waɗannan ba a hankali yana haƙallaka mutum kuma cikin huhun mutum in kana shaƙe-shaƙe abubuwan na wani lokaci yakan canza yadda ka yake aiki shi ke sa yawanci abin da ke kashe mutane su waɗannan biyun nan rashin numfashin nan da abin zuciya shi ke hallaka mutane yawanci. to duk daga cikin cututtukan nan waɗannan ne suka fi yin barna kenan. eh don kin a nan ƙasashen irin masu shaye-shaye na akwai magani wanda musamman dole masu aikin lafiya da masu aikin kamar 'yan sanda suke ɗaukowa domin aka samu wani mutum wanda kamar ya ba a sa abin da ke faruwa dole a bashi maganin rage karfin su in ba don haka sai halaka mutum kawai gaba baki daya duk wannan kwayoyin sun kashe mutane sun fi ma sun kashe mutane masu yawa a ƙasar ne ya fi ma abubuwan da sankara suka kashe a ƙasar nan ciwon sankara subhanallah eh, to domin wannan illar hajiya To Allah ya sawaƙe. Amin amin. A ko da yaushe masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau dokar a sha kwaya. kar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta takalla malam dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai fa to likita ka san a makon jiya ba mu ansa tambaya ko ɗaya ba. <laughs> To da yake muna da sauran lokaci? Bari ka ansa ko da tambaya ɗaya ne. To to hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da ta fito daga wajen Adamu Sabiu Wangara Geza can jihar Kano. To. Ya ce don Allah wai me ke kawo cutar jiri ne. ko ka sha dai bayani a kan Eh mun sha akan ciwon jiri. Ciwon jiri akwai waɗansu magunguna da muke sha suke kawo ciwon jiri akwai waɗansu mutane kuma lokaci wanda suke da kamar ciwon kwakwalwa suna kawo jiri akwai waɗansu kuma sankaran cikin kwakwalwar jikin ɗan adam yana kawo jiri wani lokaci abinda in kamar jinin mutum ya sauka da yawa yana kawo jiri mutum ma ya so me duk waɗannan kawo jiri hajiya. to kamar yanzu na sankaran kwakwalwar nan Idan aka magance sankaran kwakwalwa mutum zai daina ganin jiri? Eh inda aka ma aka maganta shi yakan daina mutum zai daina ganin jiri din hajiya. To sauran sa'a. To sauran eh. cututtukan kuma da suke sa jiri din nan su ma an warkar da su za a samu lafiya ko kuwa? eh an saukar da yawanci yawanci aka aka warkar da su ana samun ana samun lafiya kwarai amma waɗansu kamar akwai waɗansu musamman waɗanda suke haɗe da kin san cikin kunnen mutum a cikin kunnen mutum akwai wani ɓannan shi da shi ke sa muke muke tafiya ba mu jinjiri to akwai wani ɓannan shi wani lokaci wani abu kan same shi to irin wannan wani lokaci sai waɗansu mutanen ko da da wuya a sai sun sai an yi sa'a kwarai amma ana yi warkar amma wannan yana da wuyan warkarwa A saboda haka wani ciwon jiri din sai dai kawai mutum ya ta fama da shi a iya rayuwar shi kenan? A waɗansu waɗansu ana iya baka magani da zaka sha. To. In ka sha yakan rage tsananin sa. Amma yawancin aka yi ana iya warkar da shi yawancin su ana iya warkar da su hajiya. To. Eh. To wa'anda ba iya warkarwa ba kuma sai dai kawai mutum ya ta eh, shan magani kenan ko? Eh ko kuma sai kuma ikon Allah. To Allah ya sawwake. Amin amin. To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Adamu Habu Umar Inyanga a can ƙaramin hukumar taura jihar jiga Najeriya. To. Ya ce wai me ke sa mutane ke yin farfadiya ne? To, ciwon farfadiya dai akwai abubuwa da suke kawo shi. Waɗansu mutanen yana yiwuwa wani irin magani da suke sa yakan kawo wannan hajiya. Suka daina shan maganin sai su warke. to waɗansu mutane wani abu ne ke faruwa a cikin kwakwalwarsu wanda ke kawo wannan shi yasa wani lokaci ake ba su magani amma shi yanzu nan yanzu akwai irin masu ilimin kimiyya sun dago da sun gano wani abu da ake wanda za a buɗe kwakwalwar ɗan adam ɗin ne yana kamar yana yana ji yana za a rinka taɓan wurare a tabbatar an gyara wurin da ke kawo wannan ciwon nashi. In aka gyara kuma aka yi sa'a shi kenan. Aka sa'a sai warkar da shi. Yawanci aka yi wannan yana warkar da su a jiya. To kamar in wani magani mutum yake sha in ya daina shan maganin zai eh, warke. duk magani ne in ka daina sha wannan za ka warke gaba ke daya domin shi wannan magani ne ke kawo wannan ciwon. To me illar farfadiya? To illar farfadiya hajiya wani lokaci za ka na wani wuri in ko ka faɗi. Kashi likita gashi ka fara tabo illar farfadiya amma kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka. zan ja maka birki sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ka ci gaba da yi mana bayani kan illar ciwon farfadiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya. Babu mai waje da ke na in ke lafiya shi? a san da ke a kake duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuɗi na da ke jiki da ke a sai da ke a kake duniya ana ta wani kare Ba ana rawa kuɗi